الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تبتع الله الصلاة يسيتي بأمن شوي ولود تبتع يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne karatu ya ba ci da karatu littafin soft wato ya شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى نا na part of daura ne ya ji ita jabon nola ja ne mako na ko? yinan na tafu ishibe gutu a bayan rabi ustani 1439 kalenda nigeria na ji daidai da tafu gwe gideni ya january 2018 kalenda ya al-miladiya man ga yi ilam anna usul al-fiqh hiya al-adilla al-musila ilayhi wa asluha al-kitabu wa sunnatu wal-ijma'u wal-qiyas man ga yi ilam zalike anna usul al-fiqh kedai ne usul al-fiqh hiya ngai adillatul al'adilla dalili shi almusila ilaihi ne laga da jiuna wa asluha asalin dalili shi magayi alkitabu bi ma'ana alkur'ani wa sunna gangani da sunna wal ijma gangani da ijmawi wal qiyas gangani da qiyasi now dalili ya mafari alkitabu ke zuwa alkitabu alkur'an ke alkur'anu littafi ya tsoci alkur'ani ya ga ya ko na cin da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na da shi ne larabci to lafazu to manu daga bayan tsoci ko umai mujiza na mun ja can alkur'ani ga zauna that's one next alkur'ani eluji dalili ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mi to na cin biya daga bayan sai ciye gona wa nihkum bainahum bima anzala Allah ba hukunci tsakani abu bayan sai ci wuci jine ko ya ji gane alquran alkur'ani bai man wani tafin doro na bai kami alkur'ani na fiya wa muhaiminan alai alkur'ani littafi yoyo soci na cibiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na umarci yato yi ba ci titiyo a sunna ke a sunnato asali a sunnato larabci ya ku a mai bayan sila ga suna yi kiyon ma'udi fa'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam yando na ga jiya ba da ba nabi sallallahu alaihi wasallam min kaunin yadda a amal ko mai tun aw qawlin aw fi'lin aw takririn ko mai na jinde ya nabi alibi madiki an alibi makan wani aw sifa ko ma sifa ẹni nẹ́mọ̀ wà látúwà nípsọ́lá sílẹ̀dẹ̀ súnú ilẹ̀ ìdóòlè ṣọ́ọ̀tí yóò wọ̀nyí tó fi sí ní tútù tí ẹgbẹ́ ẹlẹ́dì egun ẹ̀tọ́ ẹ̀tì wà sí òrọ̀sílẹ̀ ẹ̀gá ní tútù tí ẹgbẹ́ ẹlẹ́dì rẹ̀gbó wọ̀mẹ́ ìṣe rasula. من بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا انا اجل يتوتي بان بواتو لايو وتي ملا نتو اكويا zakiri kine shigananu ko abu ya bayani wani hutu ne jiki ba za wanci ma yana kiyo wa wane ga ni ba sai lawo ya tiye kibo muhimmanci ya mi lafiya ga ya annabi sai shi mata kuma rasulu foku zugu ina tu shiga la ne gaji ya goma na fanta wani ne gaji ya fiya gani biyu sallallahu alaihi wasallam ni kace za a ga shi wani kwakkakin ta ce ga dubo ya ki al'amuri ne ya gani Muhammadu e a bai wuce da ga na bai na ku kitabullah idan mutum ta ko ya ga Allah inna ma muslima Allah ina ajin kuranu ya ji sallah shin bube da kuranu ga su bai raka gu ba zuri raka guni lasari raka guni magari raka gu ta ishe raka guni ne bai da kuranu ne da kuranu ba wani bai da sunno e boga wa ke fahimta kuranu ma labi tun sunna ne da ya kai ji gane ko amma kawai ga alabi tun sunna ji kokari sunna na ga alabi tun nunu ta zure awwalu asahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashuz aw yu'al yarwi adlun dabitun an mislihi mu'tabadun fi dabtihi wa naqlihi wato sharatin hadis na ta zan gado na mutu ada ji karatu musu laula hadisi ne wa bike wa da wuce ce wani ijma bai ijma ke ijma ijimawu ke ijimawu malamari yabo da ya fi shi tuba shi kawai ya tuka ga ya tuka ya ya ali ijimawu ke hatu ẹ̀kẹ́yẹ mẹ́yìn yí bayani mọ́ bayani tí ó jíjọ náà ni kó ẹ̀bàyàn àtòmọ́ wọ́n ti wato man ya fiye du a cagan nititi a cilo gani bai misali ba ni a gito eh, makwago lálọ́ tí a jẹ àwọn òkó agbẹ̀ àwọn fàájì ní méjì àwọn ipá tàbí kí o agúnbà àgbà àti àwọn fàájọ àtàgbẹ̀ ní títà àtàmì á tún gbà yìí aga ga alijima'u istifakul mujtahidina zane ji mujtahidu na man wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko fi aluma ni bi mun sallallahu alaihi wasallam mona mi su adaye ni egan aje ni benyo ngo diga na ko min ummati muhammad bin aluma ni sallallahu alaihi wasallam ala hukumin shar'i ete hukuncin shari'a fi asrin min al-usul zamanin da timiniya zamani jo shi ijimawu gujiwa kashi wuce hujja hujjuwo ɗabu da tsoci wa ta su mubi abdullahi jami'an wala ta farraku ɗan su yamma tsoci bai mai ga gan ƙere-ƙere mu tsoci latunan gan wa na azi ummatu ku wa'ida aluma na aluma niuro ebe ya e ga jiki ya e ga mu allah alaihi sallallahu sallam kufe ga anabi ga latai sami ummati ala dalala alumum ya azuka ki e wa domin da ci ga hadisin da ta zo ana amma da anabi sallallahu sallam ga da tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala al-haqqi la yadruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amru allahi wa hum kadhalik a ida ja ku ba ta ce ko goro mini alumum ní wọ́n ti rá ní ọkú gbàlejò mẹ́gá àlè àbáná àdìsí àrùn àlàgùn dóòrò tó a àti ọláhà wà àti ọ̀rọ̀súdà òní àbìlì minkum fẹ̀yìn tẹ̀nà záàtùn fi ṣe in fọ́rùdùhù ìlàláyí wọ́rọ̀sù ya yi mutu sai ci bai fi cuyi gan bai bai ce a ya gbani ìjìmọ̀ àwọn sọ̀dà gáà níbi gbógi gáà jí gbogún nìkan zantoro ní gáà ìmì jà gbogún nìkan ni wọ́n ti kí wọ́n lè bàwí hàn níbi muhammadu ba ko láti ganewa misali bayani ìjìmọ̀ àwọn dẹ́gbẹ̀ gẹ́gẹ́ zagaye sálà wọ́n sabago wafin asli bil ijma'i falan sa'adatu agwa su ijma'u e mawadan mu e mafama da mu da lafiya fi shuzuzil qawli naw'un min al khatar mu ga ta ga na ji musu dole ga wurga wada waza hmm. ina muhammadu da sahabu shi da tabi'u na shi da man kirki ko tubunin wa ko kyani an mutuwa ga gwa wal qiyas da kiyan kiyasu, ke kiyasu? ke kiyasu? eh a'a juris consensus na wadatuwa da ana gaya yi ga ijimawo so kiyasu su kuke yi mutu kiyasu nga eyi be boko na analojo ko analogical deduction ko jigani ko ke ya to energy fine ne dana ehoro ma jigbani na ama ki ukun ti ehoro no to jigbani na dalili udabo ndabwa misali zamani annabi aji hadisi da buga annabi sallallahu alaihi wasallam aji tawafi ne tiki buji tawafi ta yake rakumu ko ji gani ko na annabi ji tawafi no ji ji tawafi ji ta je kibo eh ficho so hadisi ya annabi ji tawafi no ji tawafi ji ta tiya eh ficho wuce nga aji kiyasa ta tiya ce laji tawafi ta to ficho ba misali ba ni a annabi nan aya alkuranu dabe innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan faytani be gogo je fi ji o eh arawu je ti ku ji wi wi o wi wi ti ku ji o eh ti ku ji wi wi o aramu láyàdé daga wíwí fi aramu wíwí aramu láyàdé ẹ́ ẹ́ gúúsù náà lè kí á kùbáwẹ̀ ìdídọ́ náà bí ma na ẹjẹ́ fi aramu kí lè ẹjẹ́ fi ti aramu sọ̀pọ̀ gẹ́kàn tán ohun ti na-eji sọ ebogo kunci aka aje yiri ni ebogo ki afirka da meji ani belo wai ji fahimta ga misali bari ya allazi na amanu izanu ji ali salati miyo mi jima'ati fas'au ila zikrillah wa zawul bai'a ebogo aka sallah jima'a ga ji wa wace kici odo do kiyo odo do jima'a to zale zale yi sallah jin wajibi wuka tun azuku zane yi sallah ojú ti kíláàsì wẹ kai ní fún zane yi sallah ojú ṣe ọ́fíìsì wẹ ti kí ọ wẹ ṣe fáìlì tó ki náà dúkú tí ó kú jí wọn ẹ́ kí a sùgbọ́wà jú mọ́ ẹgbọ́n náà ìlà nẹ́dà na nẹ́nẹ́gọ́ kan sallah e ngájọ̀tọ̀ àwọn ọmọ tó wọ́n ti kí ọ gọ́ kan sallah ẹnẹgẹ́ ìgán kí a so tọ̀gbá nígbìdẹ́ gàgbé kí yìí dẹ̀lí ilé ọ̀dá àtọ́ ni ẹ̀bàtí súnà ní ẹ̀dá ti ìjìmá ní ẹ̀ní ti ìyàs good náíwá ní tọ̀ mọ́nàwó láàká mú ṣẹ̀ríyà hamsatun hukunci jẹ́ ṣẹ̀ríyà mangu igutu alwajibu wọ́wà máa wùtí bá fa'ilu wọ́wọ́ kí bá taríkù wọ́n haramu yìí والمصنون وهو ما أصيب فاعل ولم يعقب تاركه وضده المكروه والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم من ولا كام الشرعية خمسة hukunci jẹ́ ṣẹ̀ríà igúsùn hukunci jẹ́ ṣẹ̀ríà igúsùn yẹ́ ma fari alwajibu wajibi wọ́wọ́ ń gáyì ma ò tí bàfá ìlú wa uki ba tariku e ya zama gulugu a guji wani haramu ina mai haramu na yi yi kabilu mai opposite ima na haramu wa da wuji wade kinan wade laifi ma usiba fa'iluhu ene daga ji waje lada wallam yu aqab tarikuhu e da magu luwa ajiyan ajin azaba wa duduhu al makru opposite mai makru wal mubahu yana mai mubahu lakubi madukun wa lazamu ngai yana a kenan al maduhu a ko a zammu ko a kuzago alaka gangani duniya nan sun sala yi fahimta da nago báyí kí wọ́n gan ngọ́ ilé mọ́já jẹ́ gan àlàákàmù àlàákàmù ṣẹ̀rí àwọn ìwújí gúúsù ngọ́ ilé mọ́já jẹ́ adi alaka mu taklifi amma alaka mu wajibiya amma ya ga da jite li ganin na nga ya mafari alwajibu ya alwajibu ma amara bi sharu ala waji ilzam ina ina ji foro da yin shari'a ti nga ne kaga o majiya aji wa waje lefi amaji wa zabo kaga ko fa do yana nga la man a gan alwajibu nga yi ma usiba fa'iluhu imtisalan ene daga ji etiyan wula ni mutu mu ni so ko be tu tin wa je la da nan wa yastahiqu al-iqaba tariku ka ma jama aji wa za misali ba ni salla salla ji dole ti a lo ta do ga salla ji dole no umurni akimu salati ya salla ku yi gini zakati zakaya yi dole wa gaje dukiya ne wa atu zakata ya zakaya mine ne la e, ya wajibu yana a roro kutiba eh kata ce obo ke ba ya ya ne kutiba alaykum azu azu kata ce obo ne kama kutiba allazi na minkum bi kullu tattaqun mine ne mine ne wala wace dogon yanna wi dole ne kalimar faradu dube uladi farilla ta na ya inna allah faradu fáàjú kí ṣe ájì láti pọ̀lú látà tí ọmọ ẹgbogbo ìgbàjẹ̀ ìdíjí o ẹgbàjẹ̀ ìlú hajji nínú ẹnu ọ̀gá pé fọ̀rílà ebi ẹnu káàkẹ́ ìsájìyàn àgọ̀gán wà jíjí o wà dí àzába máa sọ́lẹ̀ kẹkùn sí sọ́kà sílẹ̀ tí máa haramu ziduhu haramu ci opposite to ke haramu ke haramu ni e bo haram be dinu fiare haramu ke haramu e ba sheri a muslim ci bu ena ka go ga jinama eh ena ka go ga jinama wo magu lu gwa go so ko wa je la da wo ji wa fi

bainakum bil batili e ga ji dukiya do jigan gani be ga mane man go ya alamu yo gannan haramu yanzu ona da tira ti o ga shirku yo na haramu ko jiga na ko yanzu ona ga tira ti ga kafiri ci na haramu yanzu ona ga tira ti ga zalunci yo na haramu yanzu ona ga tira ti ga munafinci yo na tuwo haramu annabi ya ce munafiqu salata la munafiqu wuta idza haddasa kazzaba hanga da manu wazo wai za wa da khalafa hanga alkawli wa sha wai za mina khana mina alama ne la ya ramu yana agogo wa guji agogo kiyo agogo azaba innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman lele da je gidu ke ya kunje ke zalunci wani inda ma ya kuru na fi butunihin nara ene ji kwakwa abu ne ɗana ya launa sahira ina e za dogo wa guji waje a zaɓe kabari na alamu yau ga kiyo aramu ya wuce yo ya e bana annabi sallallahu alaihi wasallam marra bi kabraini in go kabaru ku ba go oh, ma yu azaba do ma yu azaba ni fi kabir zai ni min abo kare shi bainan nasi bin nari ma fe ji kulo kuji e bogo e kone la yara mu yana muto ke ji kiyo muto ke do kuma wal masnunu sunna mafuku ngai ma wati ba fa'ilu wa lam yu'aqab tariku e ne da gu je bo la da wo wa je la da ka go ma jan mo ali kiya ali le biya raka tal fajr raka gu ba ne ga ji ka mi sallah ba na fi ro sunna wa ga ji wa de la da ka mo jan mo ali le biya ko ah sallah ya wutiri ne ji kame zulele nan na fi sun nuyo gaji wa dila da kawai jawa rigiya wa da lafiya azu ya mi teni bi alami sun nuyo roga ce wa dila da kawai fiya wa rigiya roga ce wa dila da kawai fiya mutu wa rigiya wa da lafiya e gogo wa le ga sun noto de muhimmanci ga su zo gangani yuyi ma wa dubu al makru opposite mai makaru misali bani annabi sallallahu alaihi wasallam kukan ga lafiya bani ahadun minkum qa'iman zando mine buga fiye giba roma amma hadisi ke ga da baga ni ba so dike muke fiye giba ro a to kika wuce mun lawo ga arama wai lawo ga kiyo makaru e bo ga da ga fiye giba ro ba ni leji wa ni leji amma ne ga gana zubu ujushi kumbu wai ji fahimta ko wal mubahu ina mai mubahu na ma la ya talaku bi madugun wala zamu ina la kayan almadugu waga wato adoza etiye jijumbo unde alaka gani biya zamu akuzabo unde kiya unde alaka gani biya wabo bo do fulairin nan kaji wa bo odo madu abanki wa do fulairin yau sabu mujiyo mubah ko ni ana ko wa bawe obi keke wọ́n bàwé òdú machine wọ́n bàwé òdó mọ́tà pátá wọ́n yé wọ́n bọ̀ ọ̀dágùn wọ́n bàwé òfin ọ̀bẹ́rìgá wọ́n bọ̀ òfin captain pátá mùbá wọ́n bàwé òtá kẹ́ntì wọ́n bọ̀ òtá ègbò wọ́n bọ̀ òtá nupe wọ́n bọ̀ òtá wárí pátá mùbá kó o ní ọkọ́ wọ́n bàwé òjíjẹ kaji wa ba wadda da ya fa wa ba wadda da ya roba e bugo yen ne e ne ti jo pato so ko bo ki wo e wo jan ni gani da e bugo mu ba huyo so ga ni ga ga wa ga wa jara mu ne bukata yin ki nga da la dalili biyo ko ji gani ko من هو إذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى النجد أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا نو إذا ورجع الأمر ومنقدد في الكتاب والسنة دع القرآن وبالسنة فالأصل أنه للوجود أنا يا سلينا ويكيو ويواجبي أقيموا الصلاة ويواجبي وآتوا الزكاة ويواجبي illa bi qarinatin tasrifu ila nadar inda gwayen doci inda gwa qarinatu alama ga da Allah ku na Allah ga umumi na je wajibiya misali bani fa idza qudiyati salatu aga sallah jizo fantashiru fil ardi ya gashe ki buta gumin fadlillah ma ma dole ya daga yin sallah jima zuwa nan madala mazalacin uni dole ya ne? kemino a gato ya daidai masalaci ebo na sallah yi loko ebo go aja sallah ji zo sani ga da bukata da wayu lu dudu kiyo du wayu idan ta dayar ni, bidaini faktubuhu ya ga mawabe doji ko bata ti le daga le le ke ba ya ga ji ji kiyo yuka anan ba dole wona lukan kuji dole ya ya ga ka waje kaga mata musu ya ji lafiya na ko dai ko dai abinu náà. Eh? ehe ngoye yele ka no problem amma ya gaji hannun ci bai goji fahim amina ya na hannu za ta dafi bidai yi ladili musamman fakutu ngole amuru wani ga walayin fi jana kai da ga amuru na wala ga kiyo wala aya je be gogan fa in amina ba'dukum ba'dan ya taga ji aminci gangani be doji le fi da waye Allah tafki waye ga kauma e ba de ga yin nan nan mamin dari biya ya Allah lo ko ba to yi ku fe lamu ngai mi abe ke to ya wa fa lo ti bi lawuta agreement de ne between we Ibrahim ibn Yusuf gangani be iyu ne igan ramotu dagine ke je fuyi nan ne umma naira dari biya gangari be mi kaza kaza to da lere wuta be nda ne ga tulo eh no kaji so ka no ne ne ba wa lauga kiyo ki kan na uji kiya uji dole misali ba wani za halaltu fastadu ya ga bi juzo ya ga da bibi aya na da qur'anu nda dole ya ga ji don tudu gege

bi qarinatin tasrifu ila nadab naguwa da gam sunnu yo ko mandubu awuli awli ba ko mu ba yo wa bo ji wa bo ga jima idza kana ba'da al-hadri aba ke mu no ti ga de de zuma ki bona zuma ki kona file na do ka ka mu ka eh waga ga dai ramu a waga ji kimo waga ji gemo so waga ji ramu su ku ya furi ko aga sallaji mai asuna ya ti ga ni be wace ara sallah juma'a da suku ya ki ya firi Wa nayu ma yi mana kikan litari mi aramu wa law la ku bi shay'an la taqulu amwalakum bainakum bil batili ko la taqulu ahu za ku ga wuci tace mai ne la kana rayi ma illa bi karin ngole wa lagum ya ramu illa bi karin da wa alama ga ta dabo tawsrifu ila al karati na gumu tun daga haramu ko da jiki nan da shi makaruna wa ya ta'ayyan ma da dole hamlul alfaz allafza ala hakayikiya lafazin ya ga jagoya ta tiya hakika hugo duna ma qalu innahu majaz wa shagun jabu majaz ne ma'ani wa ga aqimu salata ya salla ku yikini wa tu zakata ya zakaya wa lil nas li bi ta hajji wa bi ta tiya za an gijo wa timul hajj wal umrata lillah ya ji mure jigumi wai ya lafas ne ya ta kiyan zahiri yake mu yi na gaga a huje ne jinufi na zaune mu wa ala umumi ha duna khususi ha lafas ma gabi am general mutane wa gaga biyan uya yin ta ta ci ga go yayi wa nasu yayi hangi kaza kaza kaza kaza ya alladina amanu ya ni ya imani jina kaza kaza kaza uya yin ta kiyan am wuce general wuce eh to aya ne ke kafin makaci ko gaban da yi ko ga aya na e tiye zai fi zamani a nabi ne bo ne ban da yi an ga to ne ku bi zamani ba ta ni rasulullahi ilaikum jami'a kiti so ko ni be baye be ni bo e bo uya ta umumu wa duna e ga magabe uya yau independent ga ga mu amma ga oke ne ko inda ya ji fahimta ya alukura da bai a cikin asawa wani makanta wa ala itlaki duna tafili e ga magana da ga cu yawa u yayi wa tiraga ga ki wa kido wa kan gindo ci wa yi babu yan dalili mu no le mas'ala am bi khasi be mutlaqi be muqayyadi me ji fata ya katun ga belo man ya ji kiyo man ya ke beye e ga wuce to ga be tumba ga de ya ji kiyo ya lamu ji telibi wa la annahu mu'assil hukmi la mu'akkad asali ego we establish ga establish we gbo gando ci wa la annahu mutabayin la mutaradi e ga guba ba ga da be ndo we yi wuji gan wala mi la toja wa ala yi duna nafsihi asali mai ga dubu wa ga wufiya illa li dalilin yadullu ala khilafi ma takaddama inda ba dalili ga bibbe na ga lalle na gobe da na bana misali bani ah ina ga shishi mun ci gan nyoya nyoya nyoya daga hukina wuta wale ga man ja ja sai ga zan mace ya wuta zan mace ya saki niyo ka yi wa ga yin wuta wani ga zai ga saki wuta ko saki ni ne ga fiye ga ta da zan mace wayu gani za na ga saki wuci saki wuti wa nan wuya ga ne kiyo miyo wuci saki ni miyo ya wuci saki guba miyo wuci saki wuta a ga yabo na asali alkalamu wukiyo a ta'asif na ta'akid asali ya ndoro biyo da independently zai ci baga saki guta wuci ni wuyo ne a ga ya gwada ka ga wuya da ana nan wuci ni obiya wala an nau jato na ga ya yi baci na zuwa ya giga ne bai mi dako ya giga ne ba nan yana mace le bayan wuci na mi dako ya giga ne wa eh yiri zan gaji jiyo nga mo asali aya kuranu ya doron tuya so wane ga daga aya mai mansuku nan waya jiki wa ga ala dalili biyo ma nasakh min ayatin siga na nati bi khairin minha aw ha ya ya sai ne ga di alkhairi gune ya labi biyu ko mu doju ya labi ebugo wane ga ga ga yi masu nan ga la dalili biyo ko mun gani ebugo bugo ba ni nasuku asali aya dubu asuya wani ga ga wukiya nan waya ra dalili be asali aya na ko hadisi nan wuya general alumaji misali bani hadisi annabi ga waga ji askari ri kaza wanda da ri kaza wakajin ji askari kaza wanda da ri kaza annabi ga ne ya alumuji bane un ga yuyo un ga man kaza boyi ga mi ga ne kenan ati awabi wani ẹgbẹ́gbẹ́ asẹ́lẹ̀wọ̀n àti tíyàn òmúmu iṣẹ́ aláwọ̀tálẹ̀ kẹta àti ìyá àbọ̀ náà yàgbẹ́ ní igbóró yàgbẹ́ afáyán minti gutu wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bi allah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka